soyayya da yaudara fatima cutar da lamurana in kika bari ni sariya kuma ya garan ba zan ya ba Fatima kuma ya tunani na ɗaya ne kona da na manta sai in tuna babu kamar kyasa shi na kallirin kyan fuskar ki kana ki hada da har harki assalamu alaikum so ni tsarabar da na alkinta ko kuma in ce na asirra assalamu alaikum masu kallon gidan radio television tambara barkamu da yau barkamu da haka barkamu da sake saurari ku a cikin shirin mu shakata dandalin taurari wanda ni sa'ad ibrahim nake gabata muku da shi a kowace rana ta yau shirin da yake ba ku sanin kaɗan daga cikin rayukan taurarinmu na ƙasar na nijar har ma da ƙetare masu kallon da saurare a yau muna tare da bakuncin ɗaya daga cikin 'yan ƙasarmu wato taurarin ƙasarmu mu malama barka da haka barka fatan kina lafiya fatan kuma kuna lafiya to bangare na dai alhamdulillah kuma ina fata haka ga masu kallon namu masu kallon mu fatan kun shaida tauraruwar tamu ta ranar yau kafin ta gabatar da kanta to assalamu alaikum ina muku barka da warhaka wannan shirin gaskiya ba zan cewa <laughs> ba zan iya cewa na kalla da yawa ba amma gaskiya na ji daɗin hakan sosai Allah ya baku sa'a sannan kuma kamar yadda kuka sani suna na momi ne jar kuma na ji daɗin kasancewa a wannan rana tare da wannan da <laughs> gabatar da wannan shirin na gode mm, momi menene ainihin ki na gaskiya a gaskiya sunana shine amina ibrahim mm. amma kuma amsani na da momi saboda shi kowa ya fi kira gaskiya yau mami kin tsinci kanki cikin wannan rayuwar ko in wannan sana'ar ta harkar fina-finai tun wacce shekara kika fara wannan harkar to akalla dai zan iya cewa na fara wannan harka ina da shekara goma sha uku zuwa goma sha hudu mm-hmm. kin fara wannan sana'ar zoke yanzu wani irin kalubale kika fuskanta musamman duba da yanayin shekarun da kika shiga a cikin wannan sana'ar eh to a gaskiya kalubalen da zan iya cewa shine a lokacin da na fara to gaskiya ba a bani goyon baya ba duk wanda ya ji abin da nake sanyi gaskiya ba a taba yadda ba amma kuma da sannu da sannu aka gani to cewa dai Allah ce akwai abincin ka a ciki insha Allah kuma indai hanyar da ka dauka hanya ce hanya wacce za ta bille da kai mhm. hanya ce ta kirki to insha Allah ba abin da zai faru shi kawai to bayan kin so kin fara wannan harkar a nan kika fara ta koko a ƙasashe na ƙetare eh to a gaskiya kamar yadda na fara ni gaskiya ba a nijar ma na girma baki daya na girma ne a kotun to tun a lokacin na fara dan harkoki na kaɗan kaɗan zuwa har da na zo nijar mm. to gaskiya ina son harkan sosai so na ce me zai hana in ci gaba shine dai kawai da kika zo nan hannuwa kika fara anan gaskiya ba zan ce ga hannun wanda na fara ba tunda ban taba zama karkashin wani ba ban taba zama yarinyar wani ba gaskiya da kaina nake harakata mm. kuma a hakan alhamdulillah haka Allah shine abin godiya to wannan harkar kin taba kamar waƙoƙi ne haka ko kuma shooting kawai kike kamar irin hawa video kike yi eh to gaskiya ina waka da kaina ma mm. na fara ne da waka da kaina na yi waƙoƙin siyasa waƙoƙin bikin aure da dai hmm. sauransu hmm. kafin ma in fara hawa waƙan wani to lokacin da kika samu kanki a can kuma saboda ana ganin kina harka da yan da haka lokacin da kika je can ya kika samu kanki duba da ba garinku ba ne kuma ba 'yan ƙasar ku bane wani kika saba da su. Ito eh, gaskiya. Ƙalubale da mutum zai fuskanta. Mm-hmm. to abin da zan iya cewa game da haka shine alhamdulillah saboda na gode sosai da karama wanda suka nuna ba su taba nuna min cewa ni ba tasu ba ce saboda na fito daga wata ƙasa a nuna min bambanci gaskiya ba taba nuna min ba ba za a rasa wasu matsalolin ba amma dai gaskiya a wannan bangaren babu alhamdulillah mai da lakar mai tuya mu mata da albasa a nan nijar ke haifar fa wani gari ce ni yar ne ce wani <laughs> kabila to gaskiya ni agadas ce ni buzuwa ce ba na buzuwa yawa ba sai ki ce ki yar gida ba ki sai ki ce ki yar agadas ce <laughs> eh to gaskiya to tun da ni abi aka haife ni ni da ba na sai okay wato idan mun fuskanta ni da masu kallon mu za mu gane cewa mu buzuwa ce ta agadas wannan haka yake kafin nan masu kalam da saurare za mu je mu kalli ɗaya daga cikin fayafayin momi domin ku ƙara tabbatar da muke malamai inji dan ka shirya bismillah oh, oh, oh, oh, oh mene abin da ciki ya kunsa tambaya da yi ko ban music na gani ya gwane da kyawawa kaunarta ta bi ya na ta bi jikina ta ratsa ya zan ta muku kyanta kala ta halayyar ta nutsuwa da ɗabi'unta musamman tana da kyan nunawa murmushin ta kai rikitarwa lambazin ta kan saka shewa santa ya taɓa min ganina da dina kai kamar na kura manci ana bambance fari da baki kanta zana ɗau alƙalam da ta ka gyara za ka rayuwa a hankali so kan yawan haɗuwa har ya saka yi shaɗuwa ya fi da wasa damuwa soyayya ce ki sa sadaukar da da rayuwa daɗin ta ya wuce daɗin zama ko shauki na rayuwa wani kan so kan yi yoyi da kadan da kadan ya zam ciwo zafi ya saka sa koyewa soyayya menene na so menene kauna menene abin da ya kwamisa tambaya dai ko ban amsa magana launin kauna ya take ta zuci sai an dake a bari bidar wani sassake kai misalin so na da yawa bai hawa ma'auni don in ya kama rai lakar jiki kan saki da sauri ba na gane so da kuriya kan sababu da rayuwa kar a gefen rejiya sai na ba hankali wuri na nai so guda da gaskiya mu kwantar da kai kar da a so ni da cika Mai nazari da tunanin rayuwa sai mu ga mun yi ƙaruwa, kula ki sa in shakuwa. ka yashe shi da a zuciya bai fita da sauyi inda ka fara yi wasu yakan sa su kasa barci na fi san soyayya don ba ni bi da ramin ruba bana ko dabara mai soyayya da barkamu da sake dawowa a cikin shiri masu kallon mu wato mami za mu iya cewa shekarun mami nawa a duniya gaskiya shekaru na 21 zai shiga dai na 22 wannan shekarar insha Allah to wato dai an kama girma kenan madalla <laughs> lamuni kin fara wannan harkar tsauki yanzu waƙoƙinki wanda kika yi na kanki kamar sun kusa kai guda nawa gaskiya ba zan iya cewa gasa ba saboda za su kai ishirin akwai wanda suka fito akwai wanda ba su fito ba mm. gaskiya kamar fim fa eh to fina-finai na da na fara yanzu yanzu zan iya cewa kusan biyar ko shida kin fara irin wa'annan fina-finai ne masu dogon zango eh na fara mm. to bayan harkar fina-finai da kuma waƙoƙi wace irin sana'a kike yi Eh, to a gaskiya yanzu aka <laughs> ina da niyyar yin hakan hmm, to Allah ya bada sa'a amin to mami lokacin da kin san kafin mutum ya fara mu'amala shi da bayan ya fara ba ɗaya take ba haka ne yanzu ya kike ganin yanayin tafiyar musamman ke ga wasu haka in ka saba da su irin wannan ɗaukaka ta zo mutum sai ka ga ana kiran ai wani yana da girman kai wani ya daina kula mu irin wayannan da sauransu baki fara fuskanta irin waɗannan ba eh to gaskiya zan iya cewa kamar yadda kika faɗa haka ne akwai sauyi sosai saboda a farko dai ko da ana faɗa dai bai kai kamar yanzu ba mm. saboda yanzu faɗan hakan zai fi yawa akan ma a ce wai kana da kirki ko wani abu makamancin haka amma bayan da zaka yi ba zaka iya da kowa ba dole hakuri zaka yi kuma insha Allah zaka yi kokarin ka ka iya wa duk kowa da mm-hmm. kowa mm-hmm. haka ne to bayan wannan kamar ma'amalar ki da mutanen ki na baya na da ya ta kasance yanzu kamar kamar kin san da idan kai da mutum akwai mutanen da kike ma'amala da su wanda yanzu ko kina son ma'amala da su watakila ba za ki samu dama ba saboda irin dan nisa haka mm. ko kuma abokai na da da irin haka na baya eh. saboda kin san irin wannan etapa mutum ya kashi to za ka ga kowa tare da kai haka ne mm. Eh, to a gaskiya zan iya cewa alhamdulillah kowa ma lafiya kalau <laughs> to ba za a rasa canji ba dai kamar yadda da muka faɗa ɗazu mm-hmm. ba za a rasa canji ba amma yanzu haka dai kowa lafiya kalau muna nan tare kamar yadda wayan da muka kasance tare a baya yanzu haka ma muna tare mm-hmm. gaskiya to fannin karatu a ina kika tsaya ko kuma ana ci gaba da yi har yanzu eh, to a gaskiya shekarar baya dai na ɗan tsaya saboda na yi karatu a nan sitasni duk wanda ya sani ya san na yi karatu a sitasni na yi duk karatu na a kotonu kamar yadda na faɗa miki a farko a can na girma mm. so na zo nan na shekara uku a asini na yi transit one mm. to daga bayan nan dai na tsaida amma kuma insha Allah ina da niyyar ci gaba <laughs> to Allah ya yarda Allah ya bada sa'adar ku amin wani buri ne da momi Niger na zuwa gaba e to gaskiya burina a ah, shine na farko dai zan iya cewa ina son farantawa 'yan ƙasata da ma ba 'yan ƙasata ba ina so in tabbatar wa 'yan ƙasata cewa mu ma ba a bar mu a baya ba kuma insha Allah sunan Nijar sai ya zaga duk duniya <laughs> wannan sako na ne ga zuwa a duk 'yan Nijar insha Allah Allah ya tabbatar amin to bayan kin koma can kamar najeriya ka kin koma can da dindindin ko kina zuwa kina dawowa ne gaskiya ban koma najeriya da zama ba ina dai zuwa saboda kin san ya danganta da aiki mm. misali aiki zai iya daukan sati daya to idan zaka je aka kira ka za a yi aiki nan da kwana biyu mhm. to zaki je kafin lokacin mhm. zaki san cewa a to tun da aikin nan zai ɗauki sati ɗaya to zan je kafin lokacin kin dake nan zaka ware kwana goma wanda zaka ce za gashi zaka je kai aiki mhm. kana zuwa sati daya kai aikin ka ka dawo idan kuma wani aikin ya tashi ka kara zuwa ba wai zama zaka je dan ba ka je ka zauna gaskiya ana zuwa ana dawo haka ne to kamar farko zan dai dawo kan kalubalen mu'amala da mutane mm-hmm. farkon zuwan a can akwai waɗanda ko kana son haka mu'amala da su za a dinga ta ɗan ja maka aji to mm-hmm. a matsayinka yau ko gidan da ba gidanka ba ka shiga idan kaga ana maka karan ka zai ɓaci bale a ce ka cokan wani gari wanda ba garin ka ba baki fuskanci irin waɗannan ba da zuwan kawai kowa ya ce lale marhaba <laughs> muna yin ki gaskiya a'a amma dai ba zan iya cewa gashi wanda ya nuna man ba gaskiya mm. saboda koma akwai wanda zai nuna maka in dai har mutum ba zai fito fili ya ce maka wani ba na yi da mm. kai to ban ga wani aibu a ciki ba to shine gaskiya dai lafiya kalau na rayuwa da mutane a iya zuwan da nai ba wani kalubale sai dai ba za a rasa irin wa'annan ba kamar yadda dai na faɗa kuma <laughs> to ya yin tafiyar rayuwar ku ta can take wannan ina magana ne da duka yan nijar da ke nan saboda ba ke kadai bacci haka ne ya kuke ɗaukar kanku idan kun haɗe can a matsayin ku na yan uwa ɗaya da suka fito gida haka an zo harka sana'a neman kai haka ne to wannan maganar na ji daɗinta kuma abu ne wanda ya kasance a ce duk wanda ka haɗu da ɗan uwanka mhm. ɗan ƙasarka a inda ba garinku ba ya kamata a ce kun haɗu kun ji daɗi kun yi murna kun haɗa a guri ɗaya hmm. wannan abu ne mai kyau to a kaso ana iya samun irin haka za mu iya haɗuwa mu ji daɗi mu yi murna amma kuma ba dukanmu ba hmm. akwai wa'anda idan kuka haɗu <laughs> gaskiya ba sa nuna wani abu to abu ne wanda kuma babu kyau tunda har ka da ɗan ƙasar ka ya kamata a ce ka nuna farin ciki ka ji daɗi kun haɗa inda ba ƙasar ku zama ƴan uwa ɗaya yauwa ku zama uwa ɗaya uba ɗaya ko da wani abu zai faru ko dai din dai yanda aka yi dirin tsidu ya yan ƙasa ɗaya ne yauwa idan ma an tashi watsewa mota ɗaya za a shuka. masha Allah to haka ne gaskiya akwai wanda suke farin ciki da kasancewa, hakan akwai wanda kuma gaskiya ba sa nunawa kuma kula ji na ƴan kasa ta ga wanda na na sani da ban san su ba kuma to ya kamata a gyara musamman da idan kun shigo wurin da ba naku ba ya kamata ku haɗe kai saboda ta hakan ba za a iya kamar ba za a iya cin galaba a kan ku ba ko da wani yanayin matsala haka za a tare a rufa wa mm-hmm. na asiri mm-hmm. a sai da za a yi ko kuma irin shawarwari haka matsayin ka na dan uwa na mun fito gari daya watakila ma yare daya tunda na san halin mu yan Nijar in muka haɗe gurin da ba kasar mu nan za mu canza yare ba canza yare gaskiya ne to <laughs> mami lokacin da aka fara haska miki kyamara ya kika yi eh to a can ko kuma a nan saboda an fara dora min kyamara ba ma na bar gari na ba hmm. tun a ƙasa ta an fara dora min kyamara kin san ai sun sha bamban kina kin san sun sha ban gaskiya ko wani dora kyamara daban ne amma kuma misali yanzu a kan waka da kuma na fim ba ɗaya bane gaskiya hmm. na fim a farko da aka fara dora min gaskiya ba wai dora kyamara ne ya bin matsala ba a'a irin yanda za ka yi acting hmm. ko da ka iya abu ne wanda su ya rikitar da kai a karo na farko so gaskiya akwai dan bambanci sosai kamar wani act kika ga ya fi karɓar ki to na kuka ko dariya kin san wasu idan suka kanki aka mayar da su munafukai a cikin abu sai ki ga sun dauko hanya gaskiya to ni a ran din da na fi fitowa gaskiya na fito a irin ran din soyayya mm-hmm. da kuma sai wannan da muka fara yi shi ma wannan kwanakin baya shi ma kuma na zuwa yar ta'adda so gaskiya ba zan iya cewa ga wanda ya fi kama da ba saboda ni gaskiya ina da sanyi ba na cika magana sosai so ya danganta gaskiya ba zan iya cewa ga wanda ya dace da ni ba sai dai in kallo ba ga yanayin sanyi ke bane da mai da ke yadda ko ina yan ta'adda na masu sanyi to a gaskiya a'a saboda a rol din da na fito na fito ne muguwa sosai <laughs> ya danganta da rol din da za a baka mm-hmm. don har an ga za iya yi in aka baka ko da kana da sanyi in aka zo akan rol din da aka ce dole sai ka yi haka mm-hmm. kenan wannan sanyin naka zaka ka mai da shi a gefe mm-hmm. ka yi acting kana gama za ka ɗauko rigar ka ka sanya <laughs> tunda an ce haliri zanin dutse baya a canza shi madalla kalam da saurare kar ku shagala muna cikin shirin mu shakata dandalin taurare inda za mu je mu kalli faifan momi na gaba

mu shakuwa hanyar sama karuwa mun leƙa sama ke hazo su shakuwa kan ruwa yaduwa kishin so na gaji kiɗan fanarwa, ruwa kamar so na riga da ke zan yi kawa ka ka doke maza in goma sukan taho da sai karka gaza kowa ya taba ni ɗauki sanda ka baza in kai maka to ka kwarya wasu duk inda na je da kai za na faso a gefen mini kai a samun jituwa a hanyar sama garuwa Dole ka samu ke hazo so shakon zuciya ba za a raba su ba nasarar gani ta karfe mana san wata wani ne kushe ta haka ci hannun damu su da zuciya ba za a raba su ba zuciya tana da sirrin tabin ne za a tone shi gaba ne tun da yau ta bani sabon kirko ne ta tuzuro ni yau gada na yi bakin jini in na kira jiyo kalma madandani da kakin gini bai kai ƙarfin shi ba wannan fushi ta hauka ce a inda sada zuciya ba za a raba su ba eh, sama sama ke hazo sau shakuwa alayin sama sama ke hazo sau shakuwa salam kalam da sarari barkam da dawowa cikin shiri to momi zan da ki a harkar fina-finai haka da kuma idawa kika fi jin daɗin a haɗaki <laughs> saboda can irin ana hada da wannan ana hada ba kamar nan bane da mhm. abin bai tsawo ba eh to gaskiya dukkan su ba wanda irin misali ya danganta da zaman ka da mutum wanda zaka ji dadin mu'amala da shi mhm. amma dukkan su gaskiya ba wanda na samu matsalan mu'amala da shi dukkan su ina jin dadin yi aiki da shi saboda akwai wanda ban fara aiki da su ba kuma ina farin cikin su ma an fara aiki da su mhm. duka a wanda dai na aiki da su ba wani damuwa duka muna mu'amala normal ba kuma to kamar wani irin kira gare ki zuwa ga masu yin harkan fina-finai na nan yi kina da message inda zaki bika zuwa gare su fannin wannan aikin eto eh gaskiya abu mafi mahimmanci wanda zan iya cewa shine ku dage ku dage mu ma fa ba a bar mu a baya ba kenan idan har kuka dage insha Allah Allah zai taimaka kuma inda kuke son ku na fa insha Allah Allah zai kai ku inda kuke so ko kuma ce Allah zai kai mu inda muke so saboda ni ma yar Nijar ce <laughs> insha Allah to Allah ubangiji ya sa suna shi kuma Allah ya dafa mana baki daya amin to bi fannin haka masoya a da zaki fito ki isa duk inda kike so ba abin nan ba da zai wannan na san ta kamar to yanzu fa da ba da zaki ki fita saboda yanzu duk inda kika shiga ba zancen unguwa unguwa bane za a shaida fuskar ki ya kike shi idan ki fito kin ana irin nuna ki da yatsa din nan gaskiya zan iya cewa ina murna murna ma kuma ba kaɗan ba sosai sosai saboda abu ne wanda dama ina cin shi a raina ina so in ga ranar ta zo kuma alhamdulillah ko da ba zan ce na kai matsayin da nake so yanzu ba alhamdulillah saboda a yanzu haka mutum ɗaya ko mutum biyu suka nuna ka sun san ka ai abu ne na farin ciki saboda da can ko da an san ka dai ba irin wai a nuna ka kai ka kun ga momi ne jar a kun ga momi ne jar kun ga yanzu haka kenan abu ne mai farin ciki wanda zaka ce alhamdulillah na ji daɗi sosai gaskiya saboda yanzu haka dai gaskiya akwai wanda idan na fita ma yanzu haka gidan mu ana zuwa ta can kuma ba wai ba a zuwa bane amma dai irin wai a zo momi muke son gani din nan gaskiya ina jin dadi. to eh mommy yanzu duniya ta zo da canji da baka gane masoyanka sai a titi ko kuma a sinima ko wani abu sauran su yanzu kuma kana iya sanin masoyanka ta hanyar kafafen sada zumunci na yanar gizo mm-hmm. wasu sukan bude kwanta na youtube wasu instagram youtube uwa uba tiktok mm-hmm. ya kike ganin masoyanki na wannan fannin eto eh gaskiya zan iya cewa da farko dai ina tunanin ma gaskiya mutum ko da mutum dubu nawa ba za su bi ni ba saboda ina ganin har yanzu dai shiru mm. amma dai a iya lokacin zuwa yanzu gaskiya akwai canji saboda na samu karin mutane na samu karin masoya ma zan iya cewa saboda gaskiya ana bina na sosai mm. musamman ma tiktok saboda yanzu aka duk da zai sani ma ya sani da tiktok <laughs> to madalla kin san wata ran kakan samu masoyi wanda yake son ka sosai irin yanayin ka amma bai sa hanyar da zai biya kanka ba to wasu idan sun ga kamar wanda kake so haka mm. example kamar na ga wadda nake so haka ina yin ta sai ka ga irin tarban da mutum zai maka sai ka ga gwiwan ka yayi sanyi haka ne wani kuma zai baka mahimmanci to su ma mutanen akwai wasu in ka ba su muhimmanci ka rike su sai ka ga sun zo maka da wata a Mhm, shi ke sa ba kowa ake karba ba wani ma kwata-kwata baya yadda baya karban mutane haka ne ba ki taba fuskantar irin wa'annan fan ba gaskiya to zan iya cewa na fuskanta saboda akwai wayanda suna tsoron su yi min magana suna tunanin idan suka yi min magana ba zan amsa musu ba mhm. zan yi girman kai ko kuma wani abu gaskiya ba zan iya cewa yaban kai ba ne amma ni momi ba ni da girman kai kwata-kwata mhm. saboda misali kamar yadda na faɗa ina da sanyi saboda rayuwa ta haka take kawai da ina da sanyi ne sai a ga irin bani da magana bani da komai irin misali ko da kai magana sai kaga ban amsa maka da kyau ba ni ma din ina jin tsoron yi muku magana duk da yake ku kuna so na ni ma haka ina son ku amma ni ma ina fargaban ko kuna so na din da zan ku eh, sosai sosai din nan kar a je ni ma ba kwa so na shi yasa ni ma ina shiru ba wai irin girman kai bane ba haka bane mm. saboda mutum idan har ba masoya ba kai ba komai bane so babu wani amfani a cikin girman kai kuma bana fatan Allah ya bani daukakar da zan yi wa yan uwana kuma yana girman kai wannan haka yake saboda an ce kar a je a yi hawan gishirin an da ake cin shi ko menene kin san shi ne zai yi fu sai ya sabko haka ne to irin wannan kalubale ne da mutane da suke irin wulakanta fansa mhm. haka saboda ga mutum yana son ka a wani abu da kake yi da yake son ka amma yau ko dan uwanka ne idan ya zo yana wani abu sai ka kai kai sabo min fala nan barin ta wannan ya ga da dai an fara jajjenyewa mhm, kenan mhm. to zo magana comment saboda kina yin tiktok zaki samu wata kalma ta matukar bata gaskiya ina gaishe ku kukan wani kawai zai gai magana ne ba tare da ya tunani ba wani kuma sai ya yi tunani ya gai magana kuma akwai wani comment nan da idan aka yi maka shi wallahi sai ka ji tsoron fitowa <laughs> wallahi saboda za ka ga cewa duk duniya ta ga mm-hmm. irin wa'annan kalubalen baki taba fuskantar irin wannan ba gaskiya na fuskanta duk da yake ban kai matsayin da zan iya cewa na zama babba ba sosai mm-hmm. amma ko da dan kankani ne kai akwai wa'anda mutane ba sa lissafi mm-hmm. da yanayin da za su yi maka magana akwai wayanda za su zo suna yabanka masoya kenan za su zo suna yabon suna fahari da kai abin da kake yana musu daɗi mm. akwai wanda kuma ko da irin misali ka burge su din zaka ga sun zo sun maka magana wanda ba wani tunani ba wani kalamawa mm. mm. to akwai gaskiya wanda za su zo zaka ga sun zo sun haɗa ka da Allah misali yanzu cikin masoyan ma akwai wanda zai furta kalmar da ba za ta yi maka daɗi ba dan Allah ina so ki min bidiyo sai ka ji mutum ya haɗa ka da Allah dan Allah dan annabi ina so ki min video ba wai ba zan iya yi ba ne a'a sai ka ga mutum ya haɗa ka dan Allah dan annabi wasu sai su ce maka dan iyayen ki ke mana video <laughs> dan to kin ga irin wannan duka za su bata wa mutum amma irin idan haka idan ya faru yawanci ni ban taba amsawa ba akwai lokacin da zaka kasance kana buƙatar ka amsa din ranka a ɓace amma sai ka danne ni wata ran goge comment din nake saboda akwai wani lokacin da ba za ka iya danne zuciyarka ba mm-hmm. misali idan na ƙara buɗe wayata wata rana na yi karo da wannan maganar mm. gaskiya gaskiya akwai matsala saboda mai yiwuwa zan iya kasancewa a halin da zan ce dole sai na mayar mm. kuma hakan bai dace ba saboda mai yiwuwa wannan din ba wai ya faɗa ba ne don saboda baya so na ko kuma wani abu mm. a kawai dai yana buƙatar in mayar da amsa shi yasa ya min wannan kalmar mara daɗi mm. so gaskiya gogewa nake idan ma kuna ji na duk wanda ya mugun magana gaskiya gogewa nake saboda kar in amsa kun ga zuciya ba a san halin zuciya ba gaskiya balle ku da ba a muku uzuri yanzu tana yiwa zaki amsa za a ɗauki gurin nan a dinga yaɗawa a dinga yaɗawa saboda ku yanzu idan kun yi abu ko na kwarai ko wani alalan abu <laughs> amma na kuna fitowa gaskiya mun sha gane ko mu ma muna faɗa ka gaskiya yarinya nan ta yi ba gaskiya dai haka ne za a dinga yawo da kai <laughs> madalla masu ware shirin mu yana zuwa ƙarshe insha Allah mu za mu baki 'yan mintoci haka ko in ce 'yan second tunda kin ce muna kina waka zaki dan rera muna kaɗan daga cikin waƙoƙin ki saboda masu karamsa su shaida cewa gaskiya eh mawaƙiya ce ko ba acting ba to wannan wakar dai ga duk wanda ya san momin jar wannan wakar ya kamata a ce ya santa kuma na taba faɗa na sha faɗa wannan waka ce wacce ina ji da ita sosai waka ce wacce ta mahaifa ta iyaye ne mata idan kuna ji na iyaye na mata wannan wakar ta fice mm-hmm. da na yi kuka mamaci take sharewa mahaifiyata a dole na yi godewa wannan wakar saƙo ne zuwa ga duk iyaye ina alfahari da ku saboda sai da ku za mu isa inda muke so alfahari da ku nake a yaushe Allah ya bar mana ku Allah ya ba ku tsawon rai wanda za ku sa mana albarka a da yaushe mu ma mu cimma mu da mu faranta muku rai na gode sosai amin amini kin so ki sama in yi yan kwalla na amma dai gaskiya na dan haɗe masu kalan da saurare karshen shirin namu na ranar yau kenan tare da momi niger a madadin abokan aiki na da suka dafa min nisa a ibrahim tare da goyon bayan mummi nishar nake ce muku mu huta lafiya mu assalam ku bibiye mu a youtube insha allahu tambara tv za ku ga shirin damu ko in ce duka a shirye-shiryen namu nake ce muku mu assalam mu lafiya birnikin sariya kuma ya gayan ba zan ya ba shi da mai na duniya majima kuma ya